بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفقد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan maraice na asabar sha shida ga watan almuharram a shekara ta 1439 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan goma a shekara ta 2017 miladiya a wannan karatu namu mai albarka na littafin al-lu'lu'u wal marjan a masallacin masjidul qur'an da ke bacirawa a cikin jihar kano makon da ya gabata in ba a manta ba mun tike da ƙarshen kitabul iman wanda har mun fara babu bayani salawatin lati hiya ahdu arkanin islam muna kan tarjama talha ibn ubaidillah lokaci ya mana to da yau za mu tashi a farkon wannan babi farkon hadisi na shida mala ce babun bayani salawati ko babu bayani salawati latihi hiya arkanul islami babin da yake bayani game da salloli waɗanda su ne ɗayan rukunnan musulunci guda biyar mana salloli na farilla su ne mafi girman ibada in ka cire tauhidi su ne a matsayin rukuni na biyu cikin rukunnan musulunci guda biyar hadisi na shida yace hadisu talha tabni ubaidillahi hadisin talha dan ubaidillah muna magana akan wane ne talha dan ubaidullah a wancan mako talha dan ubaidullah yana daga cikin as-sabiqun al-awwalun waɗanda suka yi rige wajen shiga musulunci da hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ka faɗin Allah madaukakin sarki cikin suratul tauba والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه دلها ينجي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة دلها ينج دلها بيجيك بدر با ne ya aike shi da shi da sa'idu دان zai cewa ku bi hanyar Sham ku je ku yi mana bincike ku yi mana leƙen asiri ku ga me Abu Sufyan da ayarinsa suke ciki wanda su ne asali abin da aka fito dan su a yaƙin badar dan a tare hanya a kwaci abin da ke hannunsu a rage asara sakamakon abin da mutanen makka suka yi wa annabi da sahabbai na kwace da karfa-karfa da zalunci da haka lokacin da su ma mutanen makka suka haɗa kuɗinsu suka tura yayarin 'yan kasuwarsu zuwa ƙashin sham su je su yi musu oda wanda abu sufiyani shine jagora da manzo ya ji labarin haka sai ya ce da sahabbai ku zo mu fita mu je mu tare waɗancan mutane mu kwace abin da ke hannunsu don mu rage asara to Allah cikin hikimarsa sai manzo Allah ya tura Dalha dan Ubaidillah da Sa'id ibn Zaid ya ce ku bi mana hanyar Sham ku je ku yi mana bincike ku ga me ke faruwa ta wannan bangaren to kuma Allah ya kaddara Abu Sufyan ya bi wata hanya ya zagaye Badar ya koma gida ya tsira da shi da wanda suke tare da shi to amma tare da haka labari ya riga ya isa maka cewa ga Muhammadu can da mutanensa sun fito za su tare muku yan kasuwa su yi musu kwace wannan yasa Abu Jahal da shi da sauran jama'a suka fito su kuma dan su zo su kawo dauki ga tawagar Abu Sufyan duk da labari ya ishe musu cewa Abu Sufyan ya bi ta wata barauniyar hanya ya zagaye ya koma gida da haka ayarin su ya kubuta amma tare da haka suka ce ba za mu koma gida ba sai mun je filin Badar mun yanka raƙumi mun sha giya an kaɗa mana goge mun yi rawa dan mu nuna wa Muhammadu mu mun isa to ashe mai rabon shan duka ne bai bari bata magani da aka Allah subhanahu ta'ala ya kaddara aka yi aran gama aka yi kicibin da tawagar Abu Jahal da mutanen Makka da kuma tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka rako shi na muhajiruna da al'ansar to ko da yake ɗalha ɗan Ubaidullahi ba yakin Badar da shi ba kafin ya dawo da shi da Sa'idu dan Zaid an yi Badar an gama amma yana isowa Madina ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahami ina rabona na ganima tare da bai je yakin ba fa sai manzo Allah ya ce da shi laka sahamuka lallai zamu baka rabanka domin bakin zuwa yaki kai ba mu muka aike ka daka nauyinka yana kan mu to bayan ya ji za a bashi ganima to ai ba ganima ba ce kadai ribar yaki a wajen musulmi da kuma ladan jihadin sai ya ce wa ajari to ladana kuma ya kuma fa ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya ce wa laka ajaruka ladanka ma ya tabbata gare ka Dalha ɗan Ubaidullah yana daga cikin waɗanda suka je bai'atul Ridwan bai'atul Ridwan an yi yakin Uhud da shi balma yakin Badar ne kadai ba a yi da shi ba amma tun daga Uhud duk abin da ya biyo bayan Uhud da shi aka yi kuma a yakin Uhud Dalha yayi bajintar da babu wani sahabi da yayi duk sahabbai Allah ya jarabce su da sun gudu a ranar yakin Uhud an gane ko ma'ana ranar yakin Uhud da ƙura ta yi ƙura bala'i ya bala'i musiba ta musiba wasu daga cikin sahabbai sun kwanta dama waɗansu sun gudu waɗansu sun sauka daga kan dutse bayan manzo Allah ya musu umarni da su zauna kar su sauka amma Dalha yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda ya matsa tare da cewa Dalha babu komai a hannunsa takobinsa ko dai ya karye ko bala'i ya bala'i yayar to amma duk da haka kafirai suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam hari mai zafi dalha shi ya tsaya gaban manzo Allah yana kare shi in an kawo sara da takobi hannu yake sawa ya kare in an kawo suka da mashi hannu yake sawa ya kare da haka a wajen kare annabi da hannu da takobi da ake kawo sara yasa har sai da hannunsa ya shanye wanda bayan an gama yakin uhudu malaman tarihi suka ce an kirga tsakanin suka da sara da duka a jikin ɗalha sama da saba'in da bakwai an yi kata-kata da shi amma tare da haka ɗalha bai gudu ba suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yunkurin ya hau wani dutse a ranar yakin Uhudu, lokacin da yaki yayi yaki kafirai suka kewaye shi suna ta kawo masa hari kowa shi yake so ya samu to amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu ikon hawa wannan dutsen ba sai da ɗalha ya cicciba shi a wani kaulin ɗalha ya sabu manzo Allah a baya goya ya hau da shi dutsen da haka manzo Allah da kansa yake cewa aujaba dalhatu aujaba dalhatu dalhatu ya sai wa kansa da kansa aljanna ya sai wa kansa da kansa aljanna Allah ya kara masa yadda ibn abdul bar a cikin al-istiab fi ma'rifati al-ashab yana cewa an rawaito daga aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda yana cewa wallahi inni la arju an akuna ana wa uthmanu وطلحة والزبير ممن قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين معنى طلحة da sayyidina Ali kamar yadda muka sani an samu takun saƙa domin lokacin da za a yi yakin Jamal yakin da aka yi tsakanin sayyidina Ali da Nana Aisha Talha ya fito a tawagar Nana Aisha shi yana goyon bayan Nana Aisha ne to da haka a zahiri kamar akwai saɓani akwai rashin fahimtar juna to shine sayyidina ali yake cewa eh duk da haka ni ina sa ran da ni da usmanu dan affan da dalhatu dan ubaidullahi da zubairu dan awwamu mu shiga ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa na za'ana ma fi sudurihim min gil ma'ana dukkaninmu za mu wayi gari cikin aljanna a aljanna wannan saɓanin Allah zai wanke mana shi daga zukatanmu wanda Allah madaukakin sarki yake faɗa game da yan aljanna dan aljannan duk da ya shiga aljanna yana jin haushin wani dan uwansa wanda shi ma dan aljanna ne to a cikin aljanna babu jin haushin juna Allah zai wanke zukatansu daga wannan jin haushin shine Allah ya ce wa naza'ana zamu cire ma fi sudurihim abin da ke cikin zukatansu min gillin na kulli ikhwanan za su zama yan uwa ala sururin mutaqabilin bisa ga gadaje na aljanna na jin daɗi da nishaɗi da ni'ima na suna masu fuskantar junansu da haka Zubairu a Sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda yana faɗar wannan me wannan yake nunawa yana nuna irin fatan alkhairi da Sayyidina Ali yake wa dalhatu duk da sabani da ke tsakaninsu ma'ana su sahabbai ko da sun saba wa juna ba sa kin juna ko da sun saba wa juna akan ra'ayi ko akan fahimta amma ba sa kin junansu to da haka ana iya samun haka cikin sahabbai amma babu gaba babu kiyayya tsakanin su da juna shi yasa ma lokacin da sayyidina Umar zai rasu da ya haɗa ƴan kwamiti waɗanda za su zaɓa wa al'ummar musulmi shugaba cikin waɗanda ya zaɓa sai ce na sa ɗalhatu ya ce waɗannan mutum shida ɗalhatu zubairu aliyu usmanu abdurrahman dan auf sa'adu dan abi waqas waɗannan mutanen shida manzan Allah kansa ya bar duniya yana mai yadda da su da ka dan ni ba zan yadda da su ba na yadda da su su zama su ne ɗan kwamitin shura waɗanda za su je su tattauna su fitar da shugaba a tsakaninsu duk wanda ya zama shugaban musulmi a tsakaninsu ni ba ni da haushi da haka dai sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya kara musu yadda masu kaunar juna ne masu kuma yarda da juna ne amma kauna da yadda ba ta hana saɓani kana kaunar matarka amma za ta saba ma za ka saba mata kana kaunar ɗanka amma wata ran zai saba ma za ka saba masa kana son mahaifinka amma wata ran zai saba ma za ka saba masa sabani daban kauna daban abinda da yawa daga cikin wawaye marasa tunani da hangen nesa ba su fahimta ba musamman game da sha'anin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ɗauka saɓani da sayyidina Ali radiyallahu anhu wa anhum ajma'in yana nuna kiyayya ce gare shi ba haka bane ba yawan haka ne sau nawa na na Fatima ta saba da Sayyidina Ali sai ya zama sai kinta sai ka karanta mata hadisin cewa ma yubghiduhu illa munafiq ma yuhibbuhu illa mu'min ma'ana annabi ya ce aliyu ba mai son sa sai mumini ba mai kinsa sai munafiki to in dai sabawa da shi shine ki to ai na Fatima ta saba da shi wata rana manzo Allah ya shiga gidan Aliyu da rana ya tarar baya nan wanda su al'adar Larabawa duk rana mai gida yana gidansa ya ci abinci ya baccin rana amma manzo Allah ya kawo ziyarar baza ta gidan na Fatima gidan Aliyu sai ta ran mai gida baya nan yace ina ina mai gidan naki tace fada muka da shi fa ghadabtuhu sai na fusata shi haka sai ya kaura ya ban mun gidan manzo Allah ya ce aje a nemo shi aka je aka bincika aka bincika ba a gan shi ba sai a masallaci aka tadda shi yana bacci cikin ƙasa aka zo aka gaya wa annabi ai gashi can a masallaci cikin turbaya yana kwance yana bacci sai manzo Allah ya tafi da kansa zai taso shi ya zo da kansa ya tsaya a kansa ya ce kumya a batura tashi ya kai baban ƙasa sannan manzo Allah ya bi kansa ya dawo da shi gidansa idan ka ce saɓani da shi kiyayya ce munafurci ne to matarsa ta saba da shi me zaka ce game da haka to in kwa matarka za ta saba da kai dan wani ya saba da kai sai wani abun mamaki wacce kai kake ciyar da ita a karkashin ka take biyayyarka a gare ta bauta ce ga Allah domin manzo Allah ce kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha da akwai wani dan adam da ya cancanta a yi masa sujada bayan Allah da muji ne matarsa ta yi masa sujada amma hakan baya hana yau da gobe ba haushe ce zuciya ba ta da kashi kuma harshe da haƙori ma ana sabawa da haka akwai saɓani daban akwai ƙiyayya daban munafukai su ke kin aliyu amma sahabbai sansa suke yi hakan kuma baya hana su saba da shi domin suna da yancin su yi ijtihadi su fahimta shi ma yana da yancin yayi ijtihadi ya fahimta in suka yi ijtihadi suka yi kuskure suna da lada ɗaya, in yayi ijtihadi ya dace shi yana da lada biyu tare da haka kuma ba ma'asumi bane ba shi ma yana kuskure wannan shine aqidar musulunci shine aqidar ahlus sunna wal jamaa Allah madaukakin sarki ya kara yadda da sahabban annabi baki ɗayan su da ka dalha dan ubaidullah ya je bai'atul ridwan mana Allah ma da kansa ya yadda da dalha in ma kai baka yadda da shi ba domin Allah ne yace laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka hata shajara Allah ya yadda da mu'mine duk da suka yi mubaya'a karkashin bishiya dalhatu ya je mubaya'a ya je bai'atul ridwan wanda manzo Allah ya ce la an nar rajulun baya a tahta shajara ba zai shiga wuta ba duk mutumin da ya mun baya a karkashin bishiya dalha yana daga cikin su an kashe dalha ibnu ubaidillah a yakin jamal yakin da aka gwabza tsakanin jama'ar sayyidina ali da jama'ar nana aisha a wani kaulin ibnu abdul barri ya malamai sun ce lokacin da aka fito filin yakin za a gwabza sayyidina ali ya kyalla ya gano dalha a cikin tawagar aisha ya kyalla ya gano zubairu wanda duk waɗannan yan aljanna ne manzo Allah ya musu shaida tare da shi aliyu da aka sai sayyidina ali da kansa ya zagaya ya je ya kamo hannun dalhatu yace ya zan ganka a cikin tawagar nan kaza kaza kaza kaza yayi ta gaya masa abubuwa na rarrashi da jan hankali a wani kaulin aka ce sai jikin dalhatu ya sanyi sai bai shiga yaki ba sai ya ja gefe to da ya ja gefe kuma an fara yaki harsashi bai san kowa ba ko ina yana iya kaiwa da haka aka haro shi da mashi ko kibiya aka harbe shi marwana dan hakam shi ya harbe shi marwana dan hakam ko dai ya harbe shi a makogwaro ko ya harbe shi a kafa da haka a wani kaulin bai shiga yaki ba amma ya tsaya gefe kuma ajalinsa ya samu gare shi a wannan lokaci Allah ya kaddara masa kibiya ta zo ta same shi dama manzo Allah ya sha gaya masa cewa zai yi shahada zai yi shahada duk wanda yake so ya ga shahidi yana tafiya da kafafuwansa a kalli dalha manzo Allah ya shafa dar haka to da haka wannan alƙawarin ne ya cin masa lokacin da aka zo aka zare masa kibiyar ko daga makogoransa ko daga kafarsa wanda a wani kauli sun ce kafarsa ta taba ta tsinka masa agara idan aka rike agarar sai jini ya daina zuba amma ana sakata sai ta ci gaba da zubar da jini da haka karshe ya ce ku sakan mun agara ta ku kyale domin in an rike agarar bayan ba ta zubar da jini kuma kafa sai take kumbura yace ku kyale wannan wata wata kibiya ce Allah ya kaddaro ta zo ta same ni ba wani damuwa anan nan yayi shahada ya mutu aka binne shi a gefen ruwa da aka binne shi a gefen ruwa sau uku wani daga cikin iyalansa yana mafarki da shi yana cewa ku zo ku cire ni daga gefen ruwan nan sanyi ya dame ni ku zo ku cire ni daga gefen ruwan nan sanyi ya dame ni sai aka je aka gaya wa Abdullahi dan Abbas gafa abin da ake gani a mafarki ɗalha yana faɗa cewa a cire shi daga gefen ruwa sanyin ruwa ya dame shi dan kabarinsa a gefen ruwa aka yi masa abdullahi dan abu zai ce to kuma je a cire shi aka je aka tono kabarinsa aka ga ba abin da ya canja a jikinsa sai dai gefen jikinsa inda yake kwance a kasa dai yayi kore alamar ruwa yayi tasiri a jikinsa to a ƙarshe aka je aka sai masa wani gida aka buge gidan kuma aka binne shi a cikin gidan wannan ya faru a lokacin ɗalha yana dan shekara sittin ko 62 ko 64 da haihuwa ma'ana ko dai ya rasu yana dan shekara 60 ko 62 ko 64 ya rasu a lokacin watan jumadal akhira yana da kwana goma a shekara ta 36 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ibn abdul bar ya ambata a cikin littafin al-istiab fi ma'rifatil ashab kamar yadda ibn sa'ad ya ambaci wani sashi daga cikin maganganun da na gaya mana na tarjama talha ɗan ubaidullah cikin tabaqatul kubra Allah madaukin sarki ya ƙara wa sahabban annabi yadda baki dayan su qala talha yace jaa rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min ahli najdin daga mutanen najadu to kalmar najadu a larabci tana da ma'ana biyu ma'anarta na farko akwai gari wanda aka sani sananne da suna na jadu wanda kuma wajaje ko garuruwa da ake kira da suna na jadu a tun zamanin mazala garuruwa ne ɗaiɗai sun kai goma sha ɗaya akwai na jadu ta sham akwai na jadu ta iraki an gane ko to sannan ita kalmar na jadu a larabci ma'anarta ta biyu shine duk wani waje mai tudu kamar bahaushe ne ya ce tudu ya yi tudu suna ya tara tudun ina sai ka gaya mana ba ga tudun yola ba in ka ce mana tudu sai mu ce ta ina ta yola tudun yolan kano yolan ma ai kala kala ce ko to sannan akwai kalmar at-tuhama tuhama shine kwari kamar bahaushe ce tudu duk inda ka ji tudu gefensa kuma menene domin ba dan kwari ba ba a sanin tudu da haka mutanen makka larabawan makka in suka ce najdu ko dai suna nufin wani tudu daga cikin tuddai da suke gefen maka domin in ka je maka zaka tarar da ita kwazazzabo ne tudu ne da kwari gari ne mai tudu da kwari duwatsu wasu sun yi tudu wasu sun yi kwari to sannan akwai kamar yadda na gaya mana Najidu ta iraq akwai najidu ta sham najidu ta iraq da Najidu ta sham da haka wani mutum ya zo daga ahlu Najid mutanen Najidu. ba a tantance wace najdun bace ba ya tabbata cin hadisi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa garuruwa addu'a sai ya ce Allahumma barik lana fi shamina wa fi yamanina sai sahabbai su kara su ce wa fi najdina sai ya shiru Allah kai mana albarka a sham din kai mana albarka a yaman din mu sai su ce da kuma najdu ya manzo Allah sai ya shiru ya ki faɗa to da haka na uku da annabi ya faɗa sai eh, da suka faɗa sai annabi ya ce a a fiha azzalazil wal fitan ita na jadu da kuke ji da gani akwai girgizar ƙasa akwai kutuntunu a cikinta wa minha yatlu qarnu shaytan kuma daga nan kahon shaytan zai fito to yanzu sai mu koma a baya abinda malamai suka faɗa game da najadu wace najadin annabi yake nufi najadu ta sham ko najadu ta iraki ko najadu kowane tudu kaga dole ne sai ka koma malaman sharhi sun gaya maka wani najadu ake nufi da haka hafiz ibn hajar a cikin fatul bari yayi magana akan wannan hadisi da kuma adadin najadu da ake da su da kuma wace najadu ce annabi yake nufi me yasa na kawo wannan bayanin saboda masu zagin muhammad ibn abdul wahab suna cewa ai shine daga najadu yake kuma shine karnu shaytan shi annabi yace fiha fi zalazil wal fitan wa minha yatlu qarnu shaytan wai a najadu akwai girgizar ƙasa akwai fitintunu daga nan kahon shedan zai fito wai kahon shedan din shine muhammadu dan abdul wahab wanda kuma wannan wallahi ƙarya ne zalunci ne najadin da annabi yake nufi iraki yake nufi muhammad ibn abdul wahab najadin da ya fito najadin sham ya fito ba najadin iraki ba wanda najadin iraki yau dukkan wani shehi da ake takama da shi daga nan ya fito amma saboda kin allah ba a faɗa kaza kaza bagadadi kaza duk ba iraki bace wannan kenan sannan fitintunin da suke cikin iraki tun a zamanin sahabbai an san fitintunu a iraki a nan fa aka kashe sayyidina husaini amma saboda kin Allah ba sa cewa wannan din karnu shaytan ne ma'ana faruwar wannan fitinar ita karnu shaytan ne kai ba sayyidina husaini ba aliyu kansa a kufa aka kashe shi mahaifin husaini wanda kufa a iraki take jiya da gobe da jibi har Allah ya nade kasarsa in ba a wasa ba kufa a cikin iraki za ta ci gaba da kasancewa har yau kuma a can take wanda shine garin da har yanzu ake tashin ake bala'i a cikinsa tun zamanin sahabbai kuma wanda kuma wannan shine abin da annabi yake nufi da azzalazil wal fitan wa minha yatlu qarnu shaytan to da haka ya yan uwa mu daina jin maganganu na jahilci da son zuciya duk abin da aka gaya mana mu ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin hal kun min ilmin fatukhrijuhu lana da ka ubangiji ya ce in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun zato kuke bi shaci faɗi kuke yi amma in dai da gaske ne to ku kawo hujjoji da dalilai hadisan da manzo Allah ya faɗa shekara dubu da doriya da baya duk malaman musulunci sun san su sun karance su kuma sun yi sharhi a kansu kuma komai a fili yake a faifai menene wani abun koyewa kuma kaddara ko da an ce gari kaza akwai fitintunan da kaza yana nufin babu mumini a garin yana nufin babu dan aljanna a garin shedanu aljanu da kansu suka ce wa anna minna salihuna wa minna duna zalika wa anna minna almuslimuna wa minna alqasituna kaman aslama fa ulaika taharraw rashada ko a gidan fir'auna akwai mumini wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu da haka addinin musulunci baka kuɗin goro kace duk gari kaza tsinannu ne duk mutane kaza la'anannu ne a'a wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wanda ya imani imanin sai amfane shi wanda ya kafirce ko a gidan annabta aka haife shi wuta zai je ba ruwan Allah da wannan dan annabi nuhu a gidan annabta aka haife shi ubansa yana cikin ulul azmi minar rusul amma wuta zai je matar annabi nuhu mijinta yana cikin ulul azmi na rusul amma wuta za ta je matar annabi ludu mijinta annabi ne amma wuta za ta je ga matar fir'auna mijinta shi yafi kowa kafirci a duniya amma tun tana duniya aka nuna mata gidanta aljanna haka Allah baya tauye ladan wanda ya tsaya yayi aiki ubangiji ya ce am lam yunabba bima fi sufi musa wa ibrahim alladhi wafa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani wai ba a gaya musu da abin da ke cikin littattafan mutanen farko bane annabawan farko me a cikin littattafan annabawan farko ubangiji ya ce alla taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta daukan alhakin wata ko uba ne yayi sako ɗansa yayi imani ɗan zai shiga aljanna uban ya tafi ko ɗa ne yayi imani ɗansa ya kafirce uban sai ya tafi aljanna ɗan ya tafi haka Allah ya faɗa da haka ubangiji ya ce wa allai salil insani illa ba sa'a ba abin da mutum zai girba na aiki sai abin da ya aikata wa anna sa'ayahu sawfa yura kuma aikin za a nuna masa ba za a nuna ma aikin babanka ko aikin ɗanka ba li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni kullu nafs kullu kullu nafsin bima kasabat rahina duk wani rai abin da ya aikata za a jingina masa da haka ba a canfa wani gari ko a la'anci wani gari ko a tsine wata al'umma a'a in akwai al'ummar da za a la'anta a tsine mata baki daya ba ta wuce yahudawa ba amma Allah da kansa yace laisu sawa'a ba duka suka taru suka zama daya ba wa min ahli alkitabi man in ta'amanu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka haka cikin mutanen kirki akwai na cikin yahuda akwai na kwarai kuma akwai na banza haka cikin kowace al'umma to da dai wani mutum ya zo daga najadu sa'irur ra'asi kansa a firgice ma'ana bai taje kai ba gashinsa a tsaitsaye yusma'u dawiya sautihi ana jin ƙaran muryarsa wala yufqahu ma yaqulu amma ba a jin me yake faɗa kawai dai an ji yana magana sai sautin ne amma ba a jin ma'anar da sautin ya kunsa hatta da na har sai da ya kusanto zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yasalu anil islam sai gashi ashe tambaya yake akan musulunci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يتي خمس صلوات في اليوم والليلة شي مسلنشي salloli guda biyar ne cikin dare da wuni ma'ana cikin abin da musulunci ya ƙunsa, akwai salloli guda biyar cikin dare da wuni ba yadda za a ka zama musulmi baka waɗannan sallolin da ka kula da waɗannan sallolin yana daga cikin me rukunnan musulunci sai da su za ka zama musulmi faƙala shi wannan mutum bayan manzo Allah ya gaya masa cewa salloli biyar cikin dare da wuni sai ya ce hal alayya ghairuha shin bayan su akwai wasu a kaina na wajibi qala sai manzo Allah ya ce la babu wata sallah da take wajibi a ka in ban da wa'ancan guda biyar illa an taqawwa sai dai in kaga dama kai ta dawo'i ma'ana duk sallar nafila ba wajibi bace ba sai dai neman ƙarin lada ke sa musulmi ya rinka yi kuma ita amfanin nafila idan aka je lahira in farillar bata cika ba da nafila ake cikawa to amma da mutum zai dage ya mai da hankali akan farillarsa dan bai yi nafila ba ba abin da zai cutar da shi insha Allah to amma zaka ga sau da dama rudin da shedan yake wa mutane sai ya fi sa ka fi damuwa da nafila farillar kuma ka rinka mata su rukon sa kai na kashi akwai mutumin da zai maka sallar nafila da daddare raka a ɗari amma asuba ba zai iya zuwa yi ta a jam'i ba azhar kamar shiga kuttun kadangare da ya sulmiya ya wuce to me amfanin nafilar karaka a ɗari da daddare ba ta da amfani ba ta da amfani ka tsaya ka tsaye da farilla ka kyautata ta wannan shine kashin bayan magana shine kashin bayan tafiya yanzu masu raba falalan nafila ta nisu sha'aban ko raka'a qul huwallahu 100 raka'a dari qul dubu ina ma dai da koya wa mutane yadda annabi yake sallah kuka yi kuka kyale su in ba su yi nafila ba suka je wa Allah ba abin da zai cutar da su amma duk wanda ya je wa Allah bai yi sallah ba wallahi wuta zai shiga ko ya yi ta amma ba yadda Allah ya ce ba wallahi wuta zai shiga fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'us salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayyan Allah ce illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a bayan annabawa sun shuɗe ya'yansu da jikokinsu da tattaba su sai suka zo suka wulakanta sallah suka bi soye soyen zuciya sai Allah ce da sannu zamu sa su autar jahannama illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila salihan ya aiki na kwarai fa ulaika yadkhuluna aljanna to irin waɗannan kuma su zamu sa aljanna wa la yuzlamuna shay'an ba za a zalunce su da komai ba to da shi wannan bawan Allah ya ce shin bayan sallar farilla akwai wata annabi ya ce a'a sai dai kai ta dawo'i kalmar ta dawo'i har a hausa ta ba bahaushe yake cewa da ita amma ma'anar ta dawo'i shine dukkan wani abu da ba na wajibi ba wanda mutum zai kara akan na wajibi to shine ta dawo'i. ko ka ce nafila wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda akwai taɗau'i na sallah akwai tadawu'i na zakka akwai tadawu'i na azumi akwai tadawu'i na hajji ma'ana duk wanda kai bayan na farilla sunansa ta tatawu'i shi yasa a babin azumi a maganar azumi sai Allah ya ce faman a khairan fa huwa khairul la wanda duk yayi tadawu'i na azumi ko ya taɗau'i na ciyarwa a madadin ya ciyar da miskini ɗaya in ya sha azumi ɗaya a lokacin da ciyarwa ta hau kansa sai ya ciyar da biyu kaga ya ƙara akan farilla fa huwa khairul lahu wannan alheri gare shi mana karin lada ne a tattare da shi wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun amma dai ku yi azumin ya fi muku alkhairi inda a ce kun san ladan da ke ciki da haka annabi ya ce illa an a sai dai kai ta dawo'i ba wanda ya kai manzan Allah san mutane da alheri ba wanda ya kai manzan Allah san abautawa Allah a ba tare da haka bai wajabta wa mutane wata sallah ba doriya akan wacce Allah ya wajabta musu duk wani wanda zai zo ya ƙara maka wata sallah ya wajabta maka wata ibada doriya akan wacce manzo Allah ya zo maka da ita ka bi shi to ka rike shi a matsayin Allah shi ma ka bauta masa kuma ko da kai ne a karan kanka ka dora wa kanka yanzu ka rike zuciyarka ta zame maka ubangiji ita take shar'anta maka a fara'aita man ilaha ilahahu hawahu afa anta kuna alaihi wakila da haka ya uwa ibada haƙƙi ne na Allah manzan Allah da kansa baya shar'antawa sai dai ya isar da abin da Allah ya ce da shi da haka Allah a shari'arsa salloli biyar ya dora wa bayansa banda waɗannan biyar ɗin babu wata sallah ta farilla amma akwai salloli na nafilfili masu matukar lada da falala wanda kuma kada mu sakaci a bar mu a baya wajen aiwatar da su bayan mun tsayar da farilla to sannan abu na gaba sai manzo Allah ya ce wa siyamu ramadan sai kuma azumin watan ramadan shi ma yana daga cikin rukunnan musulunci kala sai shi wannan mai tambaya yace hal alayya ghayruhu shin bayan ramadana din akwai wani azumin da ya zama wajibi a kaina fa qala sai manzo Allah yace la a'a illa an tatawwa sai dai in ka so kai ɗau'i ashe ta ɗau'in azumi ashe kai azumi ma ana ta ɗau'i a sallah ma ana ta ɗau'i kamar yadda muka faɗa a zakka ma akwai ta ɗau'i bayan ka bada farillar zakka sannan kuma ka rinka kyauta to wannan kyautar ta zama kamar ɗau'i a aikin hajji ma akwai ta ɗau'i bayan ka je ka sauke farilla na farko ka sake komawa ka sake komawa ko nawa za ka koma bayan na farko sunansa ta ɗau'i da haka manzo Allah ya ce illa an tatawwa sai dai in kaga dama azumin ma ka iya yin na ta ɗau'i kala sai shi mai tambaya ya ce wa zakara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai ruwaya kai shine dalha dan ubaidullah yace wa zakara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ambata wa wannan mai tambaya az-zakata zakka domin ita ma tana daga cikin rukunnan musulunci fa qala sai ya sake cewa hal alayya ghairuha shin bayan zakka ta farilla akwai wata da ta wajaba a kaina qala sai manzo Allah ya sake cewa da shi la a'a illa an tatawwa sai dai in ka so kai ta dawo'i qala mai ruwaya dalha dan ubaidullahi yace fa adbara rajulu sai wannan mutumin ya juya baya yayi tafiyarsa wa huwa yaqulu yana cewa wallahi la azidu ala hadha wala anqusu na rantse da Allah ba zan kara ba akan abin da aka gaya min kuma bazan rage ba Mana shi ba ruwansa da taɗawu'in sallah ba ruwansa da taɗawu'in azumi ba ruwansa da taɗawu'in hajji duk wani abu na farilla kawai zai yi ba zai yi na taɗawu'i ba ya juya yana faɗa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kawai ka'idar na farillar ba zai rage ba amma na nafilar kuma ba zai ba to bari mu ji yayi daidai ko yayi kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aflaha in sadaqa manzo Allah ce wallahi ya shiga aljanna in dai yayi gaskiya cikin abin da ya faɗa domin kalmar alfalah shine shiga aljanna da tsira daga wuta shine Allah ce qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una walladhina hum anil lagwi mu'riduna walladhina hum lizakati fa'iluna har zuwa karshe ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun kuma ya ce kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha wa kada aflaha al man kamar yadda annabi Musa ya gaya wa sahar ta fir'aun da dai alfala shine samun mafi kololuwar abin nema da kuma tsira daga mafi kololuwar abin ki to menene mafi kololuwar abin nema aljanna a dukkan a wajen dukkan wani mai imani kololuwar abin da yake nema shine mai aljanna menene kololuwar abin ki shine wuta da haka alfalahu shine samun babban rabo da tsira daga dukkanin abinki da haka manzo Allah ya tabbatar masa da cewa wannan dan aljanna ne bal a wata ruwaya ma manzo Allah ya ce duk wanda yake so ya ga dan aljanna ya kalli wannan mutum domin wannan abin da ya faɗa inda shi mutum ya tsaya kadai zai shiga aljanna da haka ya yan uwa mu kula da farilla duk wani abu da Allah ya ce farilla ne to mu kula da shi ya fi ƙarfin wasa shi ne asalin ginshiki da jarin da zamu mu riƙa zuwa ga mu fuskanci Allah mu shiga aljanna mu daina sakaci da farilla duk takamar da muke da nafila domin farilla ita ce ginshiki kuma ba wani abu da zaka yi ka burge ubangiji sama da ka tsayar masa da farilla duk wata nafila ba za ta sa Allah ya so ka ba in dai farilla ka ba ta tsaya ba domin ubangiji ya faɗa cikin hadisi kudusi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na ba zai taɓa samun kusanci zuwa gare ni ba da wani abin da na fi so sama da farillar da na dora masa in so kake Allah ya so ka tsaye da asuba a zahar la'asar magriba isha a jam'i ko da a cikin dare ka kake baka tashi kai nafila ko ta rabin minti in ka tsayar da waɗannan ka shiga aljanna in Allah ya baka dukiya tsayar da zakka ko daga zakka ba za ka sake ba wa kowa sisin kwabo ba zakkar ta isan ma akan haƙƙin dukiya in ka je aikin hajji sau ɗaya na wajibi ko da daga nan baka sake zuwa ba ko kana da kuɗi sun kai fanta sama ka gama amma inda matsalar take duk baka tsayar da farilla ba sai kuma kokarin nafila to me kenan ka taba ganin mutum yana jin yunwa bai koshi ba ya ta kuza ruwa idan ka sha ruwa ka sha ruwa kuma cikin ba komai me za ka yi sai dai amai ruwan ba zai tsirke ka ba to da ka su farilla su ne kamar abinci ita kuma nafila kamar ruwa ce in ciki ya ɗau abinci sai a ɗora ruwa sai ya zauna kuma sai a zauna lafiya amma matukar ba a samu haka ba to akwai matsala Allah ya samu gani akhrajahu al-bukhari fi kitab al-iman wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a kitab na biyu shine kitab al-iman cikin sahih al-bukhari a babi na 34 shine babu zaka min al-islam babin da yake bayani akan zaka tana daga cikin musulunci babi na gaba babi na biyar mala yace babun ina jin babi na hudu zai zama ko tunda a lissafi can na uku muka ce duk da lambobin suna ɗan. akwai matsala na biyar ne babun ko babu bayanin imanin ladhi yudkhalu bihi aljanna babun da yake bayani akan imanin da ake shiga aljanna da shi ma'ana imani da shi ake shiga aljanna abinda ake so a ce da mu kenan ba yadda za a yi mutum ya shiga aljanna bai da imani ba zai yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tadkhulu janna illa an-nafsul muslima aw al-mu'mina ba yadda za a yi mutum ya shiga aljanna face musulmi ko mumini amma ka samu mutumin da ba musulmi ba ba mumini ba kuma ya shiga aljanna wallahi ba zai yi ba in aljanna za ta zauna empty ba kowa a ciki Allah ba zai sa kafirai ba domin ko inda Allah zai sa kafirai aljanna to da zai sa mahaifin annabi Ibrahim a cikin aljanna amma Allah ba zai sa shi aljanna ba tare da ɗansa Ibrahim zai yi koke ya ce ya Allah innaka wa'attani alla tuqziyani yawm al kai min alƙawarin ba za ka kunyata ni ba ranar tashin alkiyama domin Ibrahim yayi addu'a yace wala tuqzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim to amma a ranar tashin alkiyama zai ga mahaifinsa a cikin sahun yan wuta haka yace ya ubangiji wani kunyata ne yafi a ce ga babana zai tafi wuta sai Allah ya ce da shi wa inni haramtul jannata alal kafiri ai ni na haramta wa kafirai shiga aljanna haka tunda bai cika sharaɗin imani ba ba yadda za a isa shi aljanna to daka dai imani shine tikiti da lasisi da yake sa mutum ya samu damar shiga aljanna hadisi na bakwai hadisu abi ayyub al-ansari hadisin da yake hadisin abu ayyuba al-ansari an gane ko radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rajulan qala ya rasulallah, abu ayyub yace wanda mutum yace ya ma'aikin Allah akhbirni bi amalin yudkhilni aljanna ba ni labari da aikin da zan yi in shiga aljanna fa qala alqawm sai sauran sahabbai wanda suke kewaye da manzo Allah suka ce malahu wannan me ke damun sa haka kawai ana zaman duniya ana jin daɗi ana shakatawa kuma ka zo mana da maganar shiga aljanna ba wai shiga aljanna suke mamaki ba a'a tunanin abin da za a bi kafin a kai ga shiga aljanna ai duk wanda ya shiga aljanna ya mutu ba yadda za ka shiga aljanna sai ka ketare wani sikirinin wanda wannan sikirinin din na farkonsa shine a haife ka ka zo duniya duk wanda aka tashi alkiyama kaga ya shiga aljanna to sai da ya biyo ta duniya domin wannan su ne matakan zuwa aljanna dole ka zo duniya kuma a duniyan nan ka yi aiki kuma aikin ya zama nagari sannan ka mutu ka yi kwanciyar kabari sannan a tashe ka a yi hisabi ma'auninka na lada ya rinjaye na zunubi sannan ka ƙetare siraɗi sannan ne ka shiga aljanna wannan a ke kenan bayan waɗansu abubuwa da na ƙetare mana to da haka su sahabbai wannan abubuwan suka kallo me ya kawo ka fara tunanin mutuwa har da kwanciyar kabari har da tashi har da hisabi har ga ka a aljanna malahu me ya samu wannan mutumin ya yi wannan tunani ila a lokacin akwai wani mai sabuwar amarya ila a lokacin akwai wani ya kai kuɗin aure ila a lokacin akwai wani yana jiran wata haja tasa wata oda da yayo to kaga yanzu ka zo wajen sabon ango ka ce ga ya min aikin shiga aljanna sai ga kana neman ka datse masa jin daɗi yanzu wani alhaji ya oda daga china ko dubai ka zo kana ce masa Ai ni kwanciyar kabari nake ganowa yanzu na sai karkaɗe riga ya tashi ya baka kai ana tunanin kaya su shigo su ketare kwastan lafiya su zo kasuwa a samu riba ta ne mana magana tare da fa ya yadda za a kwanta a kabarin ya yadda za a mutum abba bai yasa kake kokarin ka jawo mana nesa kusa malahu sahabbai suka ce da wannan kasan ko shakka babu ba wanda ya kai sahabban annabi imani ba wanda ya kai su san a mutu a shiga aljanna amma dai tare da haka suka ce da wannan bawan Allah malahu malahu me yasa wannan yake tambaya me yasa wannan yake tambaya me ke damun sa me ke tattare da shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace arabun malahu lalle wata bukata ke gare shi in ku ba ku santa ba shi ya san kayansa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ce da shi zai bashi amsa ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an ka bauta wa Allah kada ka hada shi da kowa wannan shine imani matakin farko wanda zai kai ka aljanna ba yadda za a ka shiga aljanna alhalin kana shirka ba yadda za a ka shiga aljanna alhalin kana hada Allah da wani a wajen bauta wa tuqimus salata kuma ka tsai da sallah wa tu'ti zakata kuma ka bada zakka wa tasilur rahima kuma ka sadar da zumunci an gane ko zarha ai ka annahu kana ala rahilati to ana cikin gaya masa wannan sai annabi ya ce zarha kyaleta kalmar kyaleta wani abu ne ya soko cikin bayani shine annabi ya magana a kansa wasu malaman suka ce shi wannan mutumin da ya zo yana tambaya saboda tsabar ɗoki a kan raƙumi ya zo ko ɗaure raƙumin bai ba yana sauka ya riƙe akalar raƙumin yake tambaya to shine da annabi yana bashi amsa yana bashi amsa sai ga hankalinsa kuma yana karkata zuwa wajen raƙumin yana neman ya ɗaure raƙumin sai annabi ce zarha saki raƙumin ka kyale shi taro hankalinka nan ka ji me ake gaya maka yafi muhimmanci a wani kaulin wasu malamai suka ce a'a shi annabin ne yake kan raƙumi shi kuma mai tambayar ya zo ya riƙe wa annabi akalar raƙumin so yake annabi ya tsaya cak ya bashi amsa a tsaye to shine annabi yana bashi amsa shi kuma baya so ya tsaya yana so ya ci gaba da tafiya sai ya ce da shi zarha kyale mun raƙumi na ya ci gaba da tafiya zan ci gaba da baka amsar muna tafiya a haka abin lura dai ya yan uwa shine imanin da mutum zai shiga aljanna da shi dole ne ya zama babu shirka a cikinsa imanin da mutum zai shiga aljanna da shi dole ya zama akwai tsaye da sallah a cikinsa imanin da mutum zai shiga aljanna da shi dole ne ya zama akwai bada zakka a cikinsa amma a ce da kai kawai dan ka yadda da Allah kafirta la ilaha illallah kakkai sallah Wana zai tsaya ma to wannan ƙarya ne ba imanin da annabi ya zo da shi ba ne ba wani zai tsaya ma kawai don ka ce la ilaha illallah amma ka kiwa Allah sallah kuma ka ce za ka shiga aljanna wallahi ƙarya ne inda a ce ana shiga aljanna ba sallah da annabawa ba za su yi sallah ba domin ba wanda Allah yake so da sauki sama da annabawa ba wanda Allah ya fi tausayi a cikin bayi sama da annabawa amma tare da haka ya basu suka yi sallah kai manzo Allah sallah yake har kafarsa tana kumbura tana fashewa tana ruwa bai daina sallah ba har sai da Allah ya ce da shi qaha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukar maka da qur'ani dan ka wahala ba ma'ana Allah yana tausaya masa amma tare da tausayin saboda ka'ida ce in dai so kake ka shiga aljanna bayan imani sai kai sallah Allah bai ce da shi daina sallah ba ya bashi ya ci gaba da sallah to ko duk abin da Allah ya ba annabin sa ya ci gaba da yi har ya bar duniya yana yi ba wani wanda isa ya zo ya ce kar a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da yake kauna a duniya sama da sa ba abin da yake tausayawa a duniya sama da sa inda a ce sallah bata lokaci ce da manzo Allah ya saukewa al'umma tun yana da rai amma har yana shimfiɗa ajali yana suma yana farfadowa abin da yake wa al'umma wasiya da shi as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum ku tsai da sallah ku tsai da sallah ku ba da zakkar dukiyoyinku da haka ya uwa sallah ginshikin addini ce shi yasa sayyidina Umar yake cewa as-salatu imaduddin sallah ginshikin addini ce faman dayyaha fa huwa lima siwaha adya faman aqamaha faqad aqama ad-din duk wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da addini wa man dayyaha duk wanda ya tozarta sallah fa huwa lima siwaha adya duk wani abu a duniya sai ka tare ya tozarta shi mutumin da baya kula da sallah dan kai ya zama makaryaci ba zai baka mamaki ba mutumin da baya kula da sallah dan yana zagin iyayensa ba zai baka mamaki ba mutumin da baya kula da sallah dan ya sha giya ba zai baka mamaki ba mutumin da baya kula da sallah dan yayi zina ba zai baka mamaki ba saboda ita sallar ita take hana duk waɗannan dangin alfashar ubangiji ya ce inna salata tanha anil fashai wal munkari wa la dhikrullahi akbar sallah tana hana alfasha tana hana munkari da haka sahabbai ba sa mamakin mutum in yana aikata laifi farkon abin da suke tuhuma sallarsa ce ba ta cika in sallarka tana cika Allah zai tsare ka daga dukkanin dangin alfasha daga dukkanin dangin munkari da haka sayyidina Umar ya ce duk wanda ya tozarta maka sallah zai iya tozarta komai zai tozarta amana zai tozarta zumunci zai tozarta dukkanin wani ibada da Allah ya shar'anta cikin rukunnan musulunci domin cikin rukunnan musulunci babu ibadar da Allah ya maimaita mana ita a wuni sau biyar sama da me sallah abin nufi cikin rukunnan musulunci akwai wanda ma haka mutu ba za ka yi shi ba akwai wanda sai kana da hali za ka yi yadda da shi in shi ne dole amma yin sai Allah ya baka iko yanzu aikin haji musulmi nawa ne wanda ba su je aikin haji ba shin kuma musulmin ne ko ba musulmi ba ne musulmi ne musulmi nawa ne wanda ba su yi zakka ba shin kuma musulmin ne ko ba musulmin ba musulmi ne musulmi nawa ne ramadanin da ya wuce bai yi azumi ba suna da yawa ila sakamakon uzurin rashin lafiya ko uzurin tafiya shin kuma musulman ne ko ba musulmi ba musulmai ne amma ga yamin musulmin da ya wuni bai sallah ba kuma yake amsa sunan musulmi babu a ka in kai aikin hajji sau ɗaya ya ishe ka amma a wuni kullum sai kai sallah biyar sannan zaka zama musulmi asuba a zahar la'asar magriba isha mai kuɗi yayi talaka yayi sarki yayi bafade yayi ɗan birni yayi ɗan ƙauye yayi asuba ta masu kuɗi biyu ta talakawa biyu ta sarakai biyu ta talakawa biyu ta 'yan siyasa biyu ta 'yan takarda biyu ta 'yan binni biyu ta 'yan ƙauye biyu a zahar Allah bai bambanta mu ba a waɗannan sallolin duk ya haɗe mu saboda me saboda ya san wannan za mu iya kuma manzo Allah ya ce ita ce igiyar da take kulla tsakanin mutum da mahaliccinsa duk mai sallah kamar gana yake da Allah innal musalli yunaji rabbahu da haka Allah ya samu mai sallah dan a sallah akwai kula da lokaci wanda kuma dan adam yana buƙatar sanin lokaci da kiman lokaci a rayuwarsa shi yasa ma malamai masu hikima suka ce dan haka Allah ya mana zuciya da bugawar zuciya da kadawar kunamar agogo daidai ne daidai ne yanzu ko da babu agogo a duniya zuciyarka tana gaya maka sakan domin in ka ɗauki hannunka ka ɗora a kan ƙirjinka za ka ji zuciyar tana bugawa irin yadda sakan ɗin agogo yake bugawa haka take bugawa me Allah yake so ya koya mana sanin lokaci da kimarsa sai mana agogo a cikin ƙirjinmu wani mai hikima ya ce dakkatu kalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata da daqa'iqun wa ne wai bugawar zuciyar mutum a ƙirjinsa gaya masa take ita rayuwar nan fa da kake ji sakan sakan ne da mintuna shi yasa da zarar agogon zuciyarka ya daina bugawa to ka tashi daga aiki idan mutum ya mutu a asibiti farkon abin da ake gwadawa shine me zuciyarsa aji tana bugawa to matukar ba ta bugawa ma'ana agogon da aka yi shi ya tsaya shi kuma wannan agogon ba a canja masa batiri ya ci gaba ma'ana rayuwar ta kare to dan Allah ya dada nuna mana mahimmancin lokaci kuma a fili tunda ita zuciya a cikin ciki take sai kuma aka sa mana sallah sallan nan duk akan lokuta ake yin ta inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta da lokaci yana da matukar muhimmanci a rayuwar dan adam amfanuwa da shi da gujewa asararsa da gujewa yin abin da bai da amfani a cikinsa domin a lahira shi za a lissafa maka sakan sakan da kai a duniya Allah ya sani minti nawa kai a duniya Allah ya sani awa nawa kai a duniya ya sani sati wata shekara duk an lissafa an kidanya da wacce kai amfana da wacce kai asara da wacce kai abu mai kyau da wacce kai mummuna da haka sallah tana da matukar muhimmanci ya yan uwa mu kula da ita kwarai da gaske mu daina biyewa waɗanda suke ruɗuwa da ruɗewa kwakwalwa da kururuwar shedan cewa ko ba ka sallah za ka shiga aljanna in ka riƙe da wani wuridi ko ka bi ɗariƙar wani shehi wannan wulaƙanta annabawa ne da wulaƙanta Allah da wulaƙanta saƙon da annabawa suka zo da shi domin cikin ƙur'ani tun daga fatiha zuwa nasi ba wani abu da Allah ya nanata wa mutane magana a kansa irin sallah sallah sama da aya tamanin da wani abu a kur'ani ta magana akan sallah ba wani umarni wanda Allah ya nanata wa mutane shi a cikin kur'ani sama da umarnin sallah wa qimus salata wa atuz zaka wa qimis salata li zikri warka'u ma arraki'in irka'u wasjudu wa'budu rabbakum duk waɗannan abubuwan umarni ne akan sallah sallah sallah sallah Allah madaukakin sarki ya sa mu gane da ka mu bada mu da sallah mu bada zakka bayan mun kula da tauhidi wannan yana daga cikin abin da zai kai mu zuwa ga aljanna sannan ga kuma maganar sada zumunci wanda sada zumunci baya daga cikin rukunnan musulunci amma dai tare da haka annabi ya ambace shi a nan don mahimmancinsa domin sau da dama akan kawo abu cikin rukunnan musulunci ko da shi baya daga cikin rukunnan su din dan a nuna maka mahimmancinsa sau da dama Allah yakan haɗa imani da wani abin da bai kai imani ba bal ma baya cikin rukunan musulunci mai Allah yake so ya nuna mahimmancinsa sannan yana nuna mana cewa imanin kansa baya cika in ba waɗannan abubuwa zumunci in babu shi babu imani an gane ko baya da za a ka zama mumini na gaske kuma baka da zumunci tsakaninka da ‘yan uwanka tsakaninka da iyayenka tsakaninka da makota tsakaninka da musulmi zumunci dole ne ubangiji ya ce fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum yanzu ba ku jin tsoron idan kuka juya bayan ku baya a junan ku baya ku zama mabaranta a ban kasa ku yanyanke zumuncin da ke tsakaninku sai ubangiji ya ce ulaika allazina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum masu irin wannan ɗabi'a ta yanke zumunci sune waɗanda Allah ya tsine musu ya kurumtar da su ya makantar da idan su Allah maɗaukin sarki ya tsare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'allaqatun bil arsh zumunci lokacin da Allah ya halicce shi sai ya bashi rataye da jikin al'arshi kuma Allah ya yi wa zumunci alkawari bayan zumunci ya yi wa Allah magiya zumunci ya makalkale kafa al'arshi ya ce ya ubangiji ina da koke sai Allah ya ce koken ka sai ya ka sadar da wanda ya sadar da ni ka yanke wanda ya yanke ni ubangiji yace ce walake zalika na yadda da haka duk wanda ya sada zumunci Allah zai sada shi da alkhairi duk wanda ya yanke zumunci Allah zai yanke shi da alkhairi a hadisin bukhari manzo Allah ya ce duk wanda yake son yayi tsawon rai kuma yayi arziki to ya sada zumuncinsa duk wanda yake so yayi tsawon rai kuma yayi arziki to ya sada zumuncinsa ma'ana sada zumunci yana sa rayuwa ta yi tsawo kamar yadda kuma yanke zumunci kenan yana sa me rayuwa ta gajarta to me ake nufi da rayuwa ta yi tsawo malamai suka ce ta yi albarka ba wai ƙara kwanakin ake ba albarka za a cuccusa musu kaga kayi shekara arba'in amma abin da kai na alheri ya fi na wani wanda ya shekara ɗari ma a duniya shi ya shekara ɗari yana shashanci yana shirme amma kai a shekara talatin arba'in kayi a cibin ita ku rayuwa dama ba yawan shekarun ba ne albarkar domin da wanda ya shekara goma da wanda ya shekara ɗari duk dai ta ƙare ɗari tana ƙarewa kamar ba a yi ta ba kamar yadda goma ma haka take karewa da ka ribar a cikin menai a cikin shekara goma da Allah ya bani ne ba wai a yawan su ba to da haka wannan shine zumunci abu ne mai matukar muhimmanci na daga cikin imani kula da zumunci na daga cikin dalilin da ke sa mutum ya shiga aljanna kula da zumunci Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kula da zumuncin mu da haka mai ruwaya shine Abu Ayyub al-Ansari yace ka annahu kana ala rahilatihi kai ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ne akan dabbarsa wasu malaman suka ce kana din zai iya yiwa shi mai tambayar ne ba annabi ba wannan hadisi akhrajahu al-Bukhari Imam al-Bukhari ya fitar da shi shine a ababi na 78 shine kitabul adab a kitabul adab kai kitab na 78 sannan kuma ababi na goma cikin kitab din shine babu fadli silatir rahim babin da yake magana akan falalar da zumunci hadisi na ƙarshe a gurguje shine hadisin Abu Huraira a cikin wannan babi anna arabiyan wani mutumin ƙauye atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai yace dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul janna gaya min aikin da in nayi zan shiga aljanna su sahabbai kullum fafutukar su me za su shiga aljanna me za su shiga aljanna wanda wannan ya nuna mana sun fi muhimma da ƙwazon son su shiga aljanna mu yanzu kan kaji mutum ya ce me zan yi in shiga aljanna cap ila sai ya gan shi wanwar a gadon asibiti amma malam ya zan yi in samu kuɗi wannan kan tambayar ayi ta yi da haka su sahabbai kullum tambaye su ga annabi wani aiki za su yi shiga aljanna kala sai annabi ya ce ta abdullahi la tushrik bihi shay'a ka bautawa Allah kada kai shirka da shi da dai ma'ana kada ka hada shi da komai ko kowa a cikin bauta wa tuqimu salata tsaye da sallah al-maktuba ta wajibi wa tu'addi zakka kuma ka bada zakka al-mafruda ta farilla wa tasuma ramadan kuma kai azumin watan ramadan qala sai shi mai tambayar yace wallazi nafsi bi yadihi na zantse da wanda raina ke hannunsa la azidu ala hadha bazan kara ba akan haka falamma walla yayin da ya juya qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli aljanna falyanzur ila hadha wanda yake so ya ga ɗaya daga cikin yan aljanna yana tafiya a duniya da ransa ya kalli wannan mutumin da haka wasu malamai sun ce da wannan hadisin da wancan hadisin da ya gabata a cikin babu bayani salawatin latihi arkanul e, islam da hadisi ɗaya ne hadisin ɗalha ɗan ubaidullahi a can ya ce la azidu ala wallahi la azidu ala nan anan kuma ya ce wallazi nafsi biyadihi da wallahi da wallazi nafsi biyadihi din rantsuwa ce to sannan a can annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aflaha in sadaka nan kuma ya ce man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli janna falyanzur ila hadha kaga kenan ya fassara mana falahi da ake nufi a can shine dukhulul janna kamar yadda bayani ya gabata wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin sahihinsa a cikin kitab na 24 shine kitabuz zaka babi na farko shine babu wujubiz zaka Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta zamu tsaya nan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullah